هم, هم الساسة ولذلك كانت الأنبياء هم الساسة لأقوامهم كما في قوله عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر إلا أنني لا نبي بعدي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومعنى تسوسهم أي يتولون أمورهم لكن قد لحقت إساءة بالغة بمفهوم السياسة بسبب تصرفات بعض المنتمين إليها في كل عسر ومسر واشتهارهم بالظلم والفساد والتخريب حتى أصبح مفهوم السياسة مساويا للخداع والنفاق والكذب والتزوير والسرقة والغدر ومداهنة الباطل وأهله كما يقول الأديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي رحمه الله ونظرا إلى هذه الحالة المزرية التي وصلت السياسة بأهلها أو بالأحرى وصل السياسيون بالسياسة وهذه النظرة القاتمة من السواد الأعظم إلى السياسة وأهلها أرسل هذه الرسائل المختصرة مختصرة إليهم لعلها تجد سبيلها إلى أصحاب الضمائر منهم لتدارك الأمر وإصلاح ما, ما أفسده المفسدون وتغيير نظر النظرة العامة إليهم الرسالة الأولى المسؤولية تكليف لا تشريف فيجب على السياسي المستشرف على إلى المستشرف على منصب من مناسب القيادية ويجب على السياسي المستشرف على منصب من المناسب القيادية والرابد على الكرسي على كرسي من الكراسي الولائية أن يعلم أن المسؤولية التي يتعرض لها ليست تشريفا في ذاتها إنما هي أمانة إنما هي أمانة وعبء ثقيل على كاهله فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة والنصوص في ذلك كثيرة جدا منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها الرسالة الثانية الشعور بجسامة المسؤولية وعظم الأمانة وقد أبان أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن هذا حين ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قام في الناس خطيبا فقال يا أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله وبمثل هذا خطب عمر الفاروق رضي الله عنه حين تولى الخلافة فقال فيما قال لو علمت أن أحدا أقوى مني على هذا الأمر لكان ضرب العنق أحب إلي من هذه الولاية الرسالة الثانية احذر أيها السياسي مبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة وكان من نصائح الميكافيلي الشيطانية المشؤومة أنه كان يقول على الحاكم ألا يحافظ على وعوده عندما يرى أن ذلك يعود على مصالحه بالضرر ولكن مع ذلك يجب أن يكون مرائيا عظيما ومن نصائح ومن نصائح الميكافيلي الشيطاني أنه كان يقول من الواجب أن يخاف أن يخافه الناس من الواجب على السياسي أن يخافه الناس ويحبه فإذا عسر اجتماع الأمرين فمن الأفضل أن يخافوه على أن يحبوه ومنها عندما يكون الفريق الذي يعمل معه للحفاظ على مركزه ومكانته عندما يكون هذا الفريق فاسدا يجب عليه أن يسير معهم ويعمل لإرضاء مكانته ويعمل لإرضائهم وغير ذلك من نصائحه الشيطانية فليحذر السياسي أن يقع في هذه الحبائل أو أن يقع في هذه المكايد الشيطانية الرسالة الرابعة احذر أيها السياسي من اتهام الأبرياء والنبذ بالألقاب المسيئة فإن ذلك ذنبه عند الله عظيم يقول الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وقال تعالى ولا تنابذوا بال ولا ولا تتنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الرسالة الخامسة مجانبة العنف والتحريض عليه فإن هذا دليل على فساد الضمير وسوء القصد والإفساد في الأرض قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقد يعدي يؤدي هذا التحريض وهذا العنف السياسي إلى قتل, إلى, إلى قتل الأنفس البريئة وإفساد الأموال الطائلة ما ما في هذا من الإثم العظيم والذنب الكبير قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تخشب دما يقول رب يقول ربي قتلني هذا حتى يدنيه من العرش أخرجه الترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما أخرجه الإمامان البخاري وأحمد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Yeah. <coughs> yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah kira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka suka bi tafarkin sa zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi duba da irin yanayin da muke ciki a yanzu da yanayin da halin kasar mu take ciki da yanayin da yan siyasa a yanzu aka fito baje kolin harkar siyasa kowa yana fafutuka ana tseren wato ya da kanin wani kowa yana kokarin ya kai ga kujerar da yake hankolo ya kamata mu isar da sako zuwa ga wannan al'umma zuwa ga waɗannan 'yan siyasa musamman musulmin cikinsu waɗanda suke jin Allah ya ce annabi ya ce waɗanda suke tsoron tsayuwa gaba ga Allah ranar gobe kiyama su san irin abin da suke tunkara kuma su san yadda ya kamata su yi ta'amuli da al'amarin da suke ciki babu shakka kalmar siyasa tana nufin jagoranci tana nufin gudanar da al'amarin mutane ta yadda za a tabbatar musu da maslahohinsu abinda zai zamo musu maslaha bisa ga tsarin doka to wannan ita ce siyasa a musulunce ma wannan ita ce siyasa shine yadda za a tafiyar da al'amuran mutane gwargwadon abin da zai tabbatar musu da maslaha kuma bisa bin dokoki na shari'a to amma wannan ma'anar da wannan kalmar ta siyasar an gurbata ta saboda irin abin da wasu daga cikin waɗanda suke dangantuwa zuwa ga siyasa suke aiwatarwa da irin abubuwan da ake gani tattare da su na lalacewa da taɓarɓarewa sai ya zanto mutane suna mata kallo kallo gurbataccen kallo amma ba haka ba siyasa tana nufin shugabanci tana nufin jagoranci ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kanatil anbiya'u kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya ce ma banu isra'ila ma wato ma'annabawansu su suke jagorancinsu annabi ya yi amfani da kalmar siyasa ya ce tasusuhum ma'ana suke musu jagoranci saboda haka kalmar jagoranci kalmar siyasa kalma ce da take nuna jagoranci to sai dai yadda aka lalata wannan wannan kalma yadda wannan suna na siyasa ya lalace saboda yawayawancin 'yan siyasar yawancinsu sun shahara da zalunci sun shahara da barna sun shahara da lalata dukkan wata al'amari da wasu kadarori na ƙasa da sace su wannan ba a wai ƙasar mu kaɗai ba a duk duniya haka siyasa ta koma har ya zanto idan aka ce ɗan siyasa kamar a ce maka mayaudari idan aka ce maka ɗan siyasa kamar a ce maka munafiki idan aka ce maka ɗan siyasa kamar a ce maka makaryaci saboda haka kalmar ɗan siyasar ta zauta da ɗauke da ma'anonin waɗancan kalmomi marasa kyau ba don komai ba saboda irin yadda ake ganin da dama daga cikin waɗanda suke dangantuwa da wannan rukuni na 'yan siyasa irin halin da suke nunawa kamar yadda malamin adabin nan na ƙasar masar malamin harshen larabci a mustapha lutfi manfuluti ya rubuta a cikin littafinsa annabarat to duba da irin wannan lalacewar da irin wannan gurɓacewar da wannan kalma ta yi da yadda rukunin 'yan siyasa ake masa zargi iri-iri wasu abubuwan aka gani a ƙasa ya kamata mu isar da saƙonni zuwa ga su 'yan siyasa wala Allah za a gyara ko wasu za su gyara abin da ya ɓace daga cikinta saƙo na farko mu sani shugabanci shugabanci nauyi ne shugabanci ba karramawa ba ce kada mutum ya ɗauka ya samu shugabanci wata karramawa ce aka yi masa a'a wani nauyi ne na gaske aka ɗora a wuyansa duk wanda yake ƙoƙarin ya ga ya hau wata kujera ta shugabanci to ya san me yake nema wa kansa ya san wani abu yake kokarin ɗora wa wuyansa wanda kuma yake kai yake ƙoƙarin ya zarce akan kujerar da yake kai ya san to wace irin kujera yake kai nauyi ne mai girma amana ce da Allah subhanahu wataala zai tambaye ka akan ta hadisai da dama sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke nuna haka ɗaya daga cikin su hadisin hadisin muslim wanda ya ruwaito daga abu dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu abu dharr ya zo ya ce ya rasulullahi a bani wani mukami da zan rike Abu Zar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dafa ya ce da shi ina ganin kana da rauni ina ganin ka a matsayin mai rauni ita kuma a lokacin da ya rika rero littafi da irin miyagun shawarwari da yake ba wa 'yan siyasa da masu mulki aka yi tattar da nan ga aka kwace aka kwashe littattafan aka ce aka ƙona ya zama littafin mutane shi a sun mutu na karka saboda irin ne a kun shawarwar da suke cikin littafin har yanzu da irin su hitler irin su musalini waɗanda an san irin aika aika da suka yi a duniya kullum littafin baya da wani wanda a yi to irin shawarwar da ya gaba wa ɗan siya su ne suka zama dokoki na duk wanda zai shiga shi a na siyasa daga baya a duniya daga cikin irin biya ko shawarwarinsa yana cewa wajibi ne ga wanda yake rike da mutane ko yake shugaba kada ya ce zai cika alkawarin da yawa mutane matuƙar yau da cika alkawarin da zai taɓa zai taɓa matsala. in dai har zai yi karo da irin intanetinsa ko kada kuskura ya cika masa waɗannan alkawarin da ya taɓa wato ya zama a gaban mutane zai zo ya ƙare da ya alkawarin da ya taɓa ƙarya ya yi munafici ya yi riya amma in ya koma girbi guda ya ci gaba da haka kai ruwan jama'a yawanci abin da yake faruwa ke da wannan alkawarin da ake yi da alkawara ne da wannan alkawara ne na fatan ba ne ba cika shi ake da zarar aka samu mulki shi kenan an manta ba da abin da aka faɗa wani ma sai an tana masa audio sannan ya je shi sanda yake faɗar ya ma manta da ya zai yi wa mutane aiki ba zai zai yi sata shi kuma abin da ya shigo da shi cikin harkar kenan ne ya wawa shi cikin al'umma ya yi sata ya yi rashin gaskiya ya ci amana to ka ba ka da shi da wannan abin da ya karo da yake cikin sa to shi ne tabiru yake cewa duk wani dan siyasa ko wani shugaba da ya san cewa alƙawarin da zai ci karo da bukatunsa to ya watsi da wannan alƙawarin kai ya cika amma ya ci gaba da ruwan mutane na haka yake ce ta ci gaba da nuna mutane kyakkyawar fuska cewa kai mutumin kirki daga cikin irin miyagun sunan ihunsa yana cewa wajibi ne shugaba ya sa mutane su so shi kuma su kora ya yi abin da zai sa mutane su rikadin suna son da koda ta nake da musu karya yana musu alkawarin karya yana rasa musu zuma a baki dan su ji suna son to ya yi wani sannan kuma ya rike yin barazanar da za ta sa a ya tauna a kuwa da ɗaya ya ce to in ya zanto ba zai yiwu ba dan abin zai wahala mutum ya haɗa waɗannan abubuwa da a toshe a tsoronsa in dai ba gaskiya ta wuce ba ya ce duk abubuwan ba za su yi ba to mu rika mu riga ɗaukar matakin da zai dinga a cikin to manta da magana a toshe a ya ɗauki matakai na yadda za a riƙa tsoronsa saboda haka sai ya mulkin kama karya sai ya mulkin danniya ya mulkin ainihin nuna gari daga cikin miyagun shawarwari da shi wannan littafi ne ke bayarwa ga 'yan siyasa da masu rike da matakan mulki yana cewa don waɗanda suke cewa da kai waɗanda suke taimaka maka wajen yadda za ka tsare mulkinka shugabancin ka kujerarka ko yadda za waɗanda suke taimaka maka da yadda za ka sami wannan abin da kake nema na mutane idan ya zanto gurɓatattu ne lalata su ne su ne suka kewaye ka su za su taimaka maka wajen tsare maka mulkinka da tsare maka siyasa da tsare maka kujerarka to kai duk abin da za ka yi na gaske ka cutar da su kayan ba ya magana ka ce ba ka da su ba ko ka kore su a ka jawo a jiki ka ƙara jawo da a jiki kuma ka yi da zai wato da zai yarda maka da su don ka ga babu maganar a yi gyara duk wanda zai fito ya taimaka masa a kan cimma manufarsa to ko mun lalace wani shiri na ba sauran irin waɗannan nasibu su duka ɗan siyasa ɗan siyasa su gudu irin waɗannan nasibu na shekaru waɗanda ake gaya wa sako na hudu ɗan siyasa su guji tuhumar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da laifuka da su aikata ba kawai saboda cimma wata manufarsu ta siyasa لا تجيب وجهك إليه والليل لا تجيب وجهك وكنا لبذا لن تقاك إلى مكانه to guji wannan wannan abin da mai girma a wajen Allah zunubi ne mai muni a wajen Allah Allah ya cewa wani yadda fakira da albisu da yadda bihi bari'a ba ka rikta mai da wajen da albisu wanda duk ya tsoro wani laifi wato ko ya tsoro wata jarima sannan wato ya tsoro wani laifi babba ko karfi sannan ya jefi wanda bai ji ba bai gani ba da wannan laifin Allah da kika wannan ya daukar wa kansa wani kire da kuma wani laifi wanda yake bane sannan Allah ya ce wa ta nana ku bi ka kada ku jefi nuna, da ba da sunayen banza Allah ke bi su nufi ku ku ba da suna kar ana da suna na fasikanci suna na rashin mutunci bayan imani Allah ce duk wanda bai tuba ba ya daina waɗannan ɗabi'un banzan Allah ce ko ula ita wa mubadu waɗanda su ne Allah to abu na biyar a guji alfahari da ƴan daba da ƴan iska da ƴan sa da kuma tsaye don mutum da mutum da mutum duk wani ɗan siyasa wanda yake na kwarai da kishin al'ummarsa da kishin addininsa da kishin ƙasarsa ba zai taɓa ɗaure wata aljanci da biyu ba don ya ci buƙatar tafiya ba zai taɓa amfani da buƙatar tuba masu tada zaune tsaye don ya ci buƙatar mun san irin yadda aka bayar da siyasa ta galiyanci aka bayar da siyasa amfani da yaran da suka lalace suka gurɓace da shaye-shaye suka gurɓace da shafi aikin daba a yi amfani da su wajen tada ba. wajen kare zaune tsaye wajen kawar da hankali a cikin al'umma saboda kawai a cimma wata manufa ta siyasa babu shakka wannan babban ta'adari duk mutumin da zai koma ya fake a baya yana tunzuro wasu matasa a ta gari domin su kawo karkoma da hana mutane zaman lafiya babu shakka da shi ma ɗin duk wani abu da suka yi kuma yana da kamashin da shi za a raba a yi kuma wannan wani abu da kisa za su yi za su yi wasu za su za su da hankali duk wani abu da za su yi yana kama to a cikin wani kuma a ranar wasu yana koya sai bayan sai aka tambaya da wani ma ba da duk abin ya fi muni idan ya zanto waɗanda suke zaune a kan kujerar shugabanci suke rike da madabar iko su ne za su yi amfani da ba ta gari wajen tsara tarzoma idan da zarto waɗanda suke kan kujera su ne waɗanda aka tsora wa alhaki na su kula da zaman lafiyar mutane su kula da rayuwar mutane su kula da dukiyoyin mutane a ce kuma su ne za su yi amfani da kuma ruwa ta sun mata su ba su kuɗi da su sha kwaya kuma su saya a kwaya a ba su kuɗi zai su yi kuma sai a wasu kama da su kawo tashin farilla a cikin al'umma wanda ya wanda aka ba shi kiwo aka ce ya kula ya zama shi da kuran da za ta ci wannan abu da ke kiwo a kushen da wata ya kome kuma a san mutum na cikin tashi tashin hankula babu abin da muke bukata a sanar da shugaba wanda zai matsalar rashin tsaro da ke kan matsalar matsalar tarzoma da tashin hankula da ke kan matsalar wanda shi ne zuba kowane ci babu wani ci da zai tsakatu idan ya zanto ba mu da lafiya ba za ka iya gina al'umma ba tana cikin tsoro tana cikin fargaba tana cikin tashin hankali za ka ba shugabancin da yake da bukata a yanzu irin shugabancin da zai tsaya kai da fata ya yi aiki da tukuru ba da yin ba da za ka samar da al'umma da ban lafiya zanto shugaba wanda zai yi wannan kuma ya zanto shi ne wanda zai tsige da amfani da ita da amfani da wajen zayar da al'umma tayar da al'umma hankali ba ku shakka wanda sun aikar da shi saboda ka duk wasu ɗan siyasa wanda suke nema da waɗanda suke kai ya zama ya wajen ba ta su guji wannan Allah ya sanar da sunan banza ya ce wa idan da wasu da aka da aka yufti da fiha yi yufti da harka da nasa Allah ya yi da fata idan ya juya baya ya yi tafiya ba kasa ba abin da yake yi sai dan sai a cikin a cikin kasa ya lalata amfanin gona wato dukiya ya kuma lalata wato annasir wato dabbobi da lalata su da kashe mutane Allah ba su da kuma irin waɗannan tashi tashin hankula gani sukan zo da kashe shi a rasa rayuka wasu ma ba su ji ba ba su gani ba wani wucewa ya wani wani tsotsayi ne duk da shi amma ya rasa rayuwa wanda kuma an sani cewa wani kusan da wanda zai yi kisan kai ba bisa haƙƙi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale shi ba yake wani yake mu'mina muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'tadahu 'ala al-kafirin wa wahala ta samu zulmi kafirci ba wanda aka jera masa hukumomi daban-daban daban-daban ɗaya bayan ɗaya irin wannan Allah shi kuma wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sa wutar jahannam kuma zai yi zama na dindindin a ciki kuma Allah zai yi fushi da shi kuma Allah zai la'ance shi kuma Allah ya tana masa wata azaba mai girman da an karɓo daga ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda ya ce manzo Allah manzo Allah ta da ya ce wanda aka kashe zai ta hora da gobe kiyama yana rike da wanda ya kashe shi yana rike da makwarkwadarsa wato gashin da kansa yana rike da kansa jijiyoyin wuyan suna ta fitar da suna ta fitar da jini ya ce ya ubangiji wannan da ya kashe ya ubangiji wannan da ya kashe haka Allah zai ce ya mako da mutum har sai ya mako da shi kusa da ƙasa da ya yi wata irin hisabi ne da ya zama wannan mutum wanda har Allah ya mako da wanda ya kai masa kuka a kan kisansa da irin wannan matsuwa ya mako da shi kusa da ƙasa a wata ruwa yana cewa Allah a tambaye shi mene ne ko shi a tambaye shi mene ne ko shi ka ga mu da wannan ba ba da kuka haka nan Abdullahi bin Umar ya rawaito wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa zalika mu'min bi fushatin min dinihi ba da mutum ba zai zama mu'mini ba zai zauna lafiya lau da addini ba matuƙar da zuba jini na haramu

san cikin girman abin da suke ciki su san haɗarin abin da suka ɗaukar wa kansu su san cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci duniyar haka ba kuma ba a iya abin da tsaya ba akwai gobe da abin da kiyama ranar da za a yi kitabi ranar da kowa ta da yake kuma duk mai haƙƙi ba zai bar haƙƙin sai da ba, wannan rana Allah kuma shi kan adalci Allah subhanahu